Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Ko ma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a. Ga labaran duniya mai karatu baba ya koma kirin. shugaban hukumar kare muhalli a nan amurka scott pruitt ya faɗa a jiya juma'a cewar shawarar da shugaban amurka donald trump ya ɗauka na janye amurka daga yarjejeniyar canjin yanayi ta paris tana da muhimmanci kuma ya gargaɗi amurkawa kada su nemi gafaran kowa akan wannan shawarar a wani taron manema labarai a fadar white house pruitt ya ce a matsayinsu na ƙasa babu wanda za su nemi afuwa akan wannan batun pruitt ya ƙara da cewa shugaban ƙasar ya yi ya ji ra'ayoyi da dama kuma ya yi tattaunawa mai zurfin gaske kafin ya ɗauki shawara akan wannan canjin yanayi wanda ya janye amurka daga wannan yarjejeniyar paris mai ɗimbin tarihi sai dai fruit ya bai ba da ansa akan tambayoyi da aka mai kai tsaye kan kalaman da shugaba trump ya yi a lokacin yakin neman zaɓe inda yake cewar ɗumamar yanayi da ɗan adam ya haddasa shiri ne kawai amma sai ya mai da hankali wurin bayanai akan matsaloli da na tattalin arziki da yarjejeniya za ta haifar wa amurka a wata sabuwa kuma wani masanin muhalli a nahiyar afirka ya ce shawarar janyewar amurka wanda shugaban amurka donald trump ya yi daga yarjejeniyar paris zai yi mummunan tasiri a kan afirka salim fakir shine shugaban shirye-shirye hukumar asusun namun daji ta duniya a afirka ta kudu kuma ya bayyana damuwarsa game da gudunmuwan dala biliyan biyu da amurka za ta wa wannan asusun dakile gurbatar yanayi wanda zai taimaka wa kasashe masu tasowa wurin tabbatar da dabaru da kuma fasahohin hana gurbatan yanayin a wata hira waya da ya yi da muryar amurka ya ce wannan asusun tana da muhimmanci wurin taimakawa shirye-shiryen canjin yanayi a nahiyar afirka musamman ayyukan da aka tabbatar da su fakir ya yi misali cewar akasarin mutanen nahiyar afirka suna rayuwa ne akan noma kuma ba su da masaniya akan kalubalori da canjin yanayi ke haifarwa kamar tsananin zafi da karancin ruwan sama ya ce wannan na da mummunan tasiri saboda haka idan muka gaza magance matsalolin canjin yanayi to ko shakka babu zai janyo mana tsananin talauci waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yawan marasa aikin yi a amurka ya ɗan ragu cikin watan mayu raguwa mafi kankanci tsakanin shekaru goma sha shida da ya kai kashi hudu da digo uku a cikin ɗari a wani rahoto da hukumar kula da ma'aikata a jiya juma'a ya fitar ya ce ƙasa mai tattalin arziki mafi girma a duniya ta samu bunƙasar ayyuka da suka kai wato dubu da da talatin takwas samar da ayyukan yin ya yi ƙasa da abin da masu zuba jari suke hasashe kuma ya yi ƙasa da abin da aka samu a bara masu fashin baki suka ce rashin aikin ya yi ƙasa ne sanadiyar mutane 'yan kalilan ne suke yawo neman abin yi shi yasa kuma ba a lissafin su a matsayin waɗanda ba su da aikin yi shugabanni a babban bankin amurka za su duba kasuwar ayyukan yin da wasu al'amura da suka shafi hakan a ƙarshen wannan shekara lokaci ke da za su yi muhawara a kan takamammen kuɗin ruwa da za a ɗora marance. shugaban rasha vladimir putin ya girgiza kana ya yi wargi a kan batun cewar moscow ta yi katsalanda a lokacin zaben shugaban amurka wanda aka gudanar a bara ko kuma wato moscow tana da haɗin baki da wasu mutane da suke tare da donald trump kafin ya kama ragaban mulki da yake jawabi a taron shekara na ƙasa da ƙasa akan tattalin arziki a jiya juma'a a birnin petersburg putin ya musunta wani haɗin baki tsakanin jakadan rasha a nan amurka sargi kislyak da wani, da wani jami'i na kwamitin miƙa mulki na shugaba donald trump don sassautawa rasha ta takunkumi da aka ɗora mata ya faɗa a cikin damuwa cewar wannan wani wasa ne kawai ake yi da hankalin al'umma inda yake cewa wannan rashin adalci ne babba putin ya maimaita cewar babu wata shaida da ke nuna rasha tana da hannu ko kuma ta yi kokarin karkata zaben amurka don donald trump ya yi nasara sai kuma labari daga birnin mosul cewa duk mutane suna arcewa daga birnin daga wannan barin wuta da ke tashi a daidai wannan lokaci inda wannan yaƙi yake ƙara ta'azzara a wurin. aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. A sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Kuma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanninmu na farko da na biyu za su yi mana bayanin waɗanda cutar sankarau take kamawa. da kuma irin matakan da hukumomin kula da kiwon lafiya a jihar Bauchi suka ɗauka wajen ganin ba a sami ɓullar cutar a faɗin jihar ba. Rahotonmu na uku zai yi mana magana a kan kawo ƙarshen yaɗuwar cutar gubar dalma da ta rinka hallaka ƙananan yara da manya a jihar Neja kwanakin baya. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai leƙa sansanin da ake tsaida ƙananan yara a maraɗin jamhuriyar Nijar. domin samar masu da abinci mai gina jiki domin kaucewa kamuwa da cutar tamowa. Rahotonmu na biyar wanda shine na ƙarshe a cikin shirin zai yi mana bayanin matakan da hukumomin kiwon lafiya suka ɗauka a jihar Jigawa don kare yaɗuwar cutar zazzabin cizon sauro wato malaria a yanayi na damuna da ake ciki a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Cutar sankarau cuta ce da take ta'azzara musamman a lokaci na yanayin zafi. Kwanakin baya cutar ta yi sanadin rasa rayuka a arewacin Najeriya da dama, inda a jihar Zamfara cutar ta fi kamari. Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto. Shin kowane irin nau'in mutane cutar ta sankarau take kamawa? Ita ce tambayar da na yi wa Dr. Amina Haruna Bature ta asibitin ƙwararru na Ahmed Yarima da ke gusau a jihar Zamfara. a ciwon sankarau wato tana kame da mutane da dama kowa tana iya kama amma mafificin wanda take kamawa cikin jama'a wato mata masu ciki yara ƙanana sannan yaro eh, mutum daga shekara ɗaya har zuwa shekara 29 duk yana iya kamuwa da ciwon sankarau mutum mai ciwon siga haka sikila ko kuma wanda garkuwar jikinsa ta rage kawai mutum mai ciwon hiv ko kanjamau da ake cewa a hausance yana iya kamuwa da cutar me yake kawo a kamu da cutar wata kwayar cuta ce wadda ke shiga jiki amma akwai kala-kala a turanci ana ce musu bacteria ko kuma viral ko kuma fungal shi bacteria in ita ce muke ce ma meningitis wato kwayar cuta ce ta ministerial meningitis karama ce haka tana da kwaya kamar kala biyu a game guda wuri guda biyu ana ganin ta a lab in ana bincike haka ana bincike aka ibi jini ko wani abu a gwada to ita wannan kwaya cutar ita ce ke da kala kala serotypes muke ce ma serotypes wato akwai a akwai ba akwai ca dinta ita wannan kwaya cutar akwai w akwai x dinta waɗannan kwayar cutar idan suka shiga jikinka ta hanyar shiga kuma idan mutum ya shaƙi iska numfashin wanda ke da kwaya cuta a jikinsa yana iya samun ta haka ake samun cutar kanjamau ya mutum zai kare kansa daga kamuwa da wannan cuta gaskiya mutum ya kamata ya bar shiga cikin wannan zafin a wannan zafin especially da lokacin bazara ya kamata ya bar shiga cikin taro haka ko cunkoso ya bar kwana cikin daki da ba iska sosai wanda iska bai iya shiga ya fita sosai mun fi son mutum ya kwanta waje a dalilin haka idan mutum yana cikin cunkoson nan ya shaƙi numfashin dan uwansa wanda ke da ƙwayar cutar yana iya samun cutar so a haka ya kamata mutum ya kiyaye cunkoso sannan ya mace na ciki ita ma ta bar shiga cikin jama'a da yawa haka taro sannan ya lokacin zafi a zama cikin zafi ko daki da bashi da iska sosai ko kuma wuri da bashi da iska duk shi ke kawo ƙwayar cutar daga cikin nau'in wannan cututtuka da kika faɗa akwai a akwai ba akwai ca wacce tafi illa wato dukkansu kowane na da illa amma wadda muke gani ta yanzu wato serotype c in kenan gaskiya ta fi illa domin tana zuwa da illoli da yawa sosai kamar da me a illoli kamar tana kawo yaro ya zo da rashin ji da rashin gani wani ya zo kuma da sajewar jiki bai iya makan shi komai wani ya taba kwakwalwar shi bai iya tashi ya ci abinci ko ya makan shi wata lalura tashi wani kuma in ma samu lafiyan Allah ya taimake shi ya je makaranta bai iya karatu sosai da mankulok ta taɓa sosai wani kuma yakan zo da zubar jini wannan wadda muka samu ta kwanan nan da zubar jini take zuwa gaskiya ta fi zuwa da zubar jini ga mutum ya zo da jini ta hanci ta ido ta baki ko ta kunne to duk cikin alamomin ko kuma zaka ga jikin shi kaman boro-boron jini to su ne alamomin wannan ita serotype c that is chart din kuma ta fi illa gaskiya a wannan da muke gani Dr. Amina Haruna Bature ta asibitin kwararru na Ahmed Yarima da ke gusau a jihar Zamfara kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. lafiya uban girma kai nake wadege lafiya uban kai nake wadege Ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni in biko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi Kar ka shafa roƙo na ziljada da hasbi, ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi, mai ruko da mai haske musu dafa habibi. Shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi, ya wuce karantawa. A jihar Bauchi ma matakai da hukumomin kiwon lafiya suka ɗauka ne ya sanya aka sami takaitar ɓallar cutar ta sankarau a faɗin jihar. in ji wakiliyarmu amina abdullahi girbo kwamishinan kiwon lafiya dr halima musa mukaddas ta yi bayani game da cutar sankarau duk da ba a samu bullar cutar a jihar bauchi ba kwamishinan ta kara da cewa sun ɗauki matakai kariya eh, a yanzu hakan nan matakai daman tuntuni muna yin su kuma mun eh, ƙara zage damtse akan abubuwan da muke yi akwai rigakafi na musamman da muke yi na ciwon sankaro bayan haka kuma muna kan faɗakar da mutane ta yadda za su kare kansu daga ci cutar sankarau ɗin da kuma ilmantar da su masu eh, jinya na asibitocinmu su lura da cewa idan mutum ya zo da wasu siffofi su yi tunanin ko ciwon sankarau ne don a ƙasa mun ajiye magani na musamman na wanda in ma an samu mutum da shi ciwon wanda za a yi mishi magani kyauta insha Allahu sannan kuma muna ƙara ilmantar da mutane ta kan yadda za su yi kwanciya da daddare su kiyaye kar a yi cinkoso a cikin ɗaki a bubuɗe tagogi ta inda iska zai shiga a kwanta a ƙarƙashin ita wannan gidan sauro na musamman don hana cizon sauro amma a tabbatar an buɗe taga a bar iska ya shiga ɗakuna a matsayin wannan cuta a jihar bauchi ba wanda aka tabbatar da cewa an same shi da wannan cuta akwai eh, wasu guda biyu da muka tura ruwan da aka ɗiba na gwaji mu bincika ko shi cutar sankarau ɗin ne amma tabbacin cewa wani ya kamu da cutar sankarau a boci ba mu da kowa. Kwamishinan kiwon lafiya kenan Dr. Halima Musa Mukaddas a lokacin da take bayani wa manema labarai dangane da cutar sankarau. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo daga Baucin Yakubu. Cutar gubar dalma cuta ce da ta hallaka yara da manya kwanakin baya a jihar Neja. To sai dai ya zuwa yanzu rahotanni na ishe sashin Hausa na murya Amurka cewa an kawo ƙarshen yaduwar cutar a jihar ta Neja. In ji wakilinmu Mustapha nasiru Batsari. Ma'aikatar lafiyar jihar Niger a Najeriya ta ce kawowa yanzu babu sauran wanda ke ɗauke da cutar gubar dalma da ta hallaka sama da yara talatin tare da dabbobi sama da ɗari a yankin Madaka da ke ƙaramar hukumar rafi. Dr. Usman Muhammad shine daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiyar jihar Niger ya yi ƙarin haske akan matakin da aka ɗauka domin tabbatar da kawar da wannan cuta a tsakanin jama'ar wannan yanki. To alhamdulillah a gaskiya game da wannan guban dalma da ya faru a nan Niger musamman a can karamar hukumar Rafi local government area garin da ake kira can Madakawa insha Allah an samu um, saukinsa sosai kuwa da ita jihar Niger nan da nan ta tashi tsaye to haɗin gwiwan eh, watan kuma kiwon lafiya ta tarayya da kuma wasu jami'o'i eh, kamar dr sabodas da dai shoransu sun taimaka musu sai jihar naija zuwa ganin karshen abin shi can kawai da abin ya faru tunda kace kaje kaga insha Allah an eh, kaman kasan eh, da ke wajen da su da ruwan da ke wajen da kuma dabbobi shirin da an testin ɗinsu wanda suke da wani problem na game da wannan eh, dalma din an kange hatta kasan da ke wajen da an kwashe wanda aka san yana tattare da wannan eh, dalma guban an tattara an ji an binne a wani wuri daban yanzu akwai sauran waɗanda cutar ta shafa kamar mutane haka a wurin a yanzu wurin nan kan babu sai dai ha a yau ana suna nasa karɓar magani waɗanda dama su kamu da wannan cuta suna nasa karɓar magani har yau Ah, kuma insha Allah yanzu ma hagan su baka tsammani ma sun yi wannan ah, fama da wannan cutan ba amma magani na ana ba su saboda ana gwaji ne a gani a'a yaya ta rage a jiki kuma ya yanayin dalma a jikin jinin nasu sa'an ana gwadawa a halin yanzu dai gwamnatin najeriya ta ce tana sanya idanu a wajen in ji ministan ƙasa a ma'aikatar ma'adanan najeriya honorable abubakar bawa buhari to abinda dai zan ce ma yanzu mun je mun aikin yadda ya kamata a yanzu abinda muke jira mu yi observing ga ko wani abu zai taso nan gaba kuma amma mu yi kokari mu yi abinda za mu iya yi kuma gaskiya an yaba mu aikin amma ran kaɗe akwai matsala kamfanonin da ke ginin ma'adanai a wannan wurin mutanen wurin na kuka cewa ba sa sama musu wasu abu na more rayuwa wanda zai zama kamar shine ne riba su su mutanen wurin ku kuna magana da kananan kamfanonin masu aiki wurin an dai akai kamfanin da ke aiki wurin na mun hana da abubuwan da suka faru wasu gudu suka yi so ba mu da bayanin cewa ko su kamfani da suke aiki wurin nan duk wanda kaga ya je wurin nan ba bisa ka'ida ba ne mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. Cutar tamowa cuta ce da take kama ƙananan yara sakamakon rashin ingantaccen abinci mai gina jiki. Wakilinmu na maraɗin jamhuriyar Nijar sha'abu Mani ya kai ziyara sansanin da ake koyarwa iyayen yara yadda za a haɗa ingantaccen abinci mai sinadarin gina jiki da zai kare yaran da kamuwa daga cutar tamowa. Yau sha'anin kiwon lafiya zai shiƙa a sansanin da ake tsaye da ƙananan yara sakamakon rashin abinci mai gina jiki da ke kawo musu tawaya. kuma sukan samu tallafi daga waɗansu ƙungiyoyi masu hannun da shuni madan hassan bibata shugaban asibitin kan giwa tun da kwamusan kala biyu ne akwai wadda kwamusan ake ce mata wadda sever mai tsanani ita kuma wadda kaɗan mutum ya shiga mai tsanani kenan mai sauki ita ce ake ce ma modere to duka biyun muna kula da su anan likita kan giwa akalla kuna samun yara nawa masu wannan cuta ta kwamusu abinda ake ce ma krenas kamar masu kwamusan akalla muna samun yaron da ya kai bakwai zuwa takwas sabon shiga ga ini muna samu kan nan kuma shi wannan wanda ake ce modere kai nan krenam su a ini muna samun yaran da ya kai talatin wani bi ma har wuce nan yaran a nan birnin madara ke samun su ko hada karkara to gaskiya mafi yawa duka da karkara suke zauwa cikin yaran na krenas yaro takwas din nan bai wuce ba a samu yaro biyu ne na mara cikin krenam kuma yaran nan cikin yaro talatin din nan bai wuce ba a samu yaro biyar na maradi duk zalla yan karkara ne suke zauwa cikin ta akwai kungiyar da ke tallafawa unicef ita ke kula da abin da ya shahi kwamusokin krenas kan nan fam tana kula da abin da ya shahi krenam galibi dai matsala ita ce da karancin abinci cikin iyali musamman a karkara in ji ta bakin waɗansu uwayen ɗiya. Kwa so ta kawo ni gaskiya an kai kimanin sati Aka rike ko anan ne Aka rike mana ne ba ana ba ma sati sati. San gida mi kuke ba shi? Wani bi an samu ruwa wurin hura ana ba da. Kuma mine ne kawo ni yaro ke da matsala abinci babu abincin da za na ba shi dan horo-horo ne sai iya kuwa in na ba shi. Nan ne likitoci idan kuka zo likita mi suke ba ku? Ana ba mu fulanfi kuma duk sati mu zo awo kuma yaro in ba lahiya sai a ce kafin awo sai mu maido shi a mashi magani. Duk dai an san halin da al'ummar karkara take ciki madan hassan bibata da mai kira ga uwaye su nisanta da tamuwa ga 'ya'yansu. to shawarar da zamu ba ga uwayen ɗiya da su kula da abincin da yaran su ke ci tunda in uwa bata ƙoshi ba yaro uwaye su zanki ba yaran su abinci mai gina jiki matan nan na karkara nan ke da matsala abinci yaro hura hura ce kula a lokaci akwai lokacin da wata kaza zuwa wata kaza ga abincin da ya dace a ba yaro mai gina jiki ya ce su wake kinga su legume kinga da menene duka ana yi bancin nono wani daya wa irin matsaloli suke cewa suna fuskanta da su madam in mun kwatanta mu ce da me yasa yaran ke haka ya lalace ko gashi bai da nauyi ko bai da wani abu suna nuna su ce madam mu ma kanmu muna neman abincin da mu ci balle daɗa abincin da zaka ba yaro sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar yanayi na damina yanayi ne da ke samar da sauro wanda ke kawo zazzabin cizon sauro wato malaria. Hukumomi a jihar Jigawa sun ɗauki matakai da dama domin kare yaɗuwar cutar na zazzabin cizon sauro a wannan yanayi na damuna da muke ciki. Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Zazzabin cizon sauro malaria kamar yadda kowa ya sani matakan da ake ɗauka kala biyu ne akwai na rigakafi na kar a kamu da kuma na kawo ɗauki idan mutum ya kamu. wanda ake ɗauka na kada a kamu su ne sun haɗa da raba gidajen sauro da tabbatar da cewa mutane suna kwana da shi to yanzu haka nan muna raba gidajen sauron nan ga mata masu juna biyu a lokacin da suka zo asibitin awu ko kuma ga yara wanda su gama allurar rigakafi wato manufar wannan shine don ya zama cewa yaran da aka haifa sababbi suna da wannan gidan sauro da zai kare su da wasu a lokacin da suka fi kowane yanayi saurin wato kamuwa da wannan larura wannan ya biyo baya ne saboda mun yi gangami na rabin gidan sauro wajen kala uku a cikin 'yan shekarun nan a binciken da muka yi muna tunanin cewa har yanzu akwai gidajen sauron nan masu dimin yawa a cikin gidajen mutane abin da ake bukata shine wannan top up din a dinga dan ba da su kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan dan kada ya zama cewa sun kare a kan yadda ake amfani da shi bayan wannan kuma akwai abin da ya shafi environmental management abin da ya shafi aikin gayya da shara da ake tafaɗa kawo mutane a yau da kullum bayan wannan kuma ana ba wa mata masu juna rigakafin sinadarin sp wanda shi ma yana kare su daga kamuwa da ciwon zazzabin cizon sauro to wannan kaɗan daga cikin waɗanda muke yi kenan na bangaren rigakafi wannan bangaren kuma wanda Allah ya sa suka gamu da ciwo muna bada magani mai ingancin dangin ACT din nan wanda kuma shi ma kyauta ake ba ba ma maganin ba har ma da na'urar da ake gwada malaria din na RGT wanda ake kanana na asibiti na kauye su ma you know duka kyauta ake yin su kuma idan mutum ya zo za a bashi magani kyauta duka asibitocin da muke ba da irin wannan ah, tallafi na kyauta to bayan wannan kuma akwai abin da ya shafi ba da magani gaba ɗaya dai na mata da yara mata masu zuwa da yara ƙanana wanda wuce shekaru biyar ba magani na kyauta wani tallafi na rayuwarsu gaba baki abin da ya shafi maganin zazzabi da malaria da tari da dai sauran mara da sauran cututtukan ƙananan yara da na mata masu juna to duka waɗannan suna cikin abubuwan da ake packaging domin tanadin kada damuna ta zo ruwa ya sauka mutane ba su cikin abin ya zo wani babu shiri domin gudu da daga matsalar wannan problem na malaria kamar da kowa sani. Dr. Kabir Ibrahim kenan babban sakatare a hukumar lafiya daga jihar Jigawa. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoton daga Dutse a jihar Jigawa, Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. ya Allah ya Allah na roka a nan ka suna mun yi rekodin din kes na fiyade sun fi ɗari waɗansu in kaji kamar kayi kwalla muna da 'yan majalisun jiha guda arba'in babu mace ko ɗaya muna da ciyamomin ƙananan hukumomi fiye da arba'in babu mace ko ɗaya muna da 'yan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko ɗaya ga gwamna ga mataimaki duka ba mace akwai haƙƙin na mutum idan ba za ka iya aure ba idan ba ka da halin aure ba ka da halin riƙe mata ka bata inda za ta zauna ka bata abincin da za ta ci ka bata tufa ka bata makwanci to idan ba ka da wannan kada ka yi aure an ka mare ni daidai ne in mare ka tun da dai an ce in ka ɗauki rai ma a ɗauki ranka ka ɗauki ido a ɗauki naka ka ɗauki hakori a ɗauki naka dan in kai mari ba za a rama ba auren nan a hannun maza yake idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu ba ma mu kai ƙara a gaya musu a jakunan su su gyara ba kaga ba lallai ne su riƙe mu ba abin da muka gani a zahirance abin tausayi ne babu makaranta ko ɗaya wadda za a ce ɗalibai na zuwa suka daddanne min kafana da hannuna sai na ji ɗayan shi kuma yana cire min wandona sai suka yi lalata da mun samu bayanai waɗanda suka ɗaga mana hankali daga yaro na cewar ga wasu abubuwa suna faruwa marasa daɗi. ai ba shi kaɗai aka yi wa ba akwai mamonitan da aka yi mai. ku kasance tare da shirin domin iyali kowace alhamis da karfe shida na safe agogon najeriya nijar da kamaru karfe biyar agogon ghana. jama'a tambaya ni ke da in haɗi ko ka in in yi shuru ko in yi magana. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.